da ashirin da tara wanda kuma ya zo daidai da sha ashirin da biyar ga watan sha ɗaya shekara ta miladiya dubu biyu da takwas da hudu ga wancan da bakwai kenan a wannan darasi namu na mako mako cikin karatun littafin ka'idatun jalila fit tawassuli wal wasila wallafar shaikhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda ya rasu hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallama tana 728 kuma wannan shine majalisin mu na 56 a cikin karatun wannan littafi ina muka kwana wa qad ittafaqa al-ulama'u to dan uwa malam sani bai ji daɗi ba sai mai addu'a Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya wa qad ittafaqa wa qad ittafaqa al على أنه لا يجوز لأحد أن ينظر لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي وأن هذا النظر نظر شرك لا وكذلك الحلف بالقرآن بالمخلوقات لا ينعقد به اليمين ولا كفارة فيه حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينعقد يمينه كما تقدم ذكره ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين بل نهى عن الحلف بهذا اليمين بهذه اليمين فإنه لم يجوز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق فكيف فإذا لم يجوز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله malam yana magana akan al-iqsamu ala Allah bil makhluqina ayi wa Allah madaukakin sarki rantsuwa akan cewa sai yayi abu kaza sannan rantsuwar ta kasance da wani halitta daga cikin halittunsa da mala yake cewa wannan ba shari'a bane kuma wannan ba a kira shi tawassuli ka kira wani ka yi rantsuwa da shi kuma rantsuwan nan Allah kake yi wa cewa sai yayi kaza ka rantse da rawanin wane ko ka rantse da shehu wane ko ka rantse da annabi wane ubangiji sai ka yi kaza wannan shine al-iqsamu ala Allah bil makhluqina wanda kuma wannan baya shiga karkashin abin da ake cewa tawassuli wannan bai halatta ba shi ne ibnu taymiya ke cewa qad ittafaqa ulama'u kuma malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki sun haɗu ala annahu la yajuzu li ahadin bisa cewa bai halatta ga wani ba an yanzura li ghairi llahi yayi bakance ga wani Allah la li nabiyyin wala li ghairi nabiyyin bai halatta ba ga annabi ko ga wani annabi mutum ya ce yayi bakance ga wani idan wana nashi marar lafiya ya samu sauki to zai yanka masa sa ko dan maraki abin nan zai yanka masa sa ko dan maraki ko kuma ainihin zai yi sadaka da kuɗi kaza to wannan bai halatta ba ka yi ma wani makhluki irin wannan bakance kamar yadda yake gudana ga wasu jahilai waɗanda suke yi ma wasu da suke cewa waliyai ne su yi musu irin wannan bakacen kaga mutum ya ɗauki ɗan akuya ko rago ko maraki ko ainihin bujuminsa ya tafi makabarta da sunan ya tafi gurin waliyewa ne a kan cewa yana da bukata da zai gittiya masa idan ya biya masa bukatarsa shi kuma zai yanka wannan dan marakin ko wannan ragon ga shi wannan na cikin kabari din da yake kwance wannan shirka ce da Allah bata halatta ba ba wani wanda yake da wannan haƙƙin sai Allah shi kadai ne ake yi wa bakanci ya ubangiji idan ka bani abu kaza da nake nema ka biya mun bukata ta iri kaza to ubangiji zan yi sadaka da kuɗi kaza ko ubangiji zan yanka raguna ko zan yanka shanu wannan ubangiji ake yi wa yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ubangiji ya yabi masu cika irin wannan alwashin idan sun yi amma duk wanda zai yi alwashi wanda yake na saban Allah ne to bai kamata ya cika wannan alwashin ba bayan ya ji hukuncin Allah a kansa man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si wanda duk yayi alwashin zai yi wa Allah biyayya to ya cika wannan alwashin wanda kuma yayi alwashin zai saba wa Allah to kada ya saba wa Allah din Wanda alwashi din kuma babu kafara a kansa domin asali ma bai halatta ba rantsuwar da ta halatta ita ake wa kafara amma rantsuwar da daman can bata halatta ba babu ma maganar kafara akan mutum ya yi rantsuwa da kabarin wani ko ya rantsuwa da wani annabi ko da mala'ika ko da waliyi ko da shaidanu wannan rantsuwar bata ma kullu ba ballantana a ce idan mutum ya warware ta zai yi kafara shine malai yake cewa wannan ittifaki ne da malamai kakaf suka yi akan sa cewa bai halatta ba ba a yi wa kowa ko annabi ko wani annabi wa anna hadha nazra nazru shirkin la yufa bihi wannan alwashin wannan bakancen na shirka ne ba ma a cika shi da mutum zai yi shi bisa jahilci sannan ya ji hukuncin Allah dangane da shi to bai halatta ya ce zai cika wannan alwashin ba wa kadhalika alhalifu bil qur'an wannan ba zai zama haka ba wa kadhalika alhalif bil qur'an sai dai wa kadhalika alhalif bil makhluqat wannan bil qur'an ta zama mukhama ce domin alhalif bil qur'an sifa ce alquran sifa ce daga sifofin Allah kuma bil ijma ijma'in malamai kakaf ya kullu akan cewa ya halatta a rantsuwa da sifar ubangiji ka rantse da sifa ta ubangiji ya halatta maganar alqur'ani magana ce ta Allah saboda ka sifar ta ce Allah ya kira alqur'ani maganar sa wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa'jurhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana ذلك بأنهم قوم لا يعلمون saboda haka <clears throat> a rantsuwa da alkur'ani wannan rantsuwa ne da ubangiji rantsuwa ne da Allah haka wannan kalmar bil qur'ani kalma ce mukhama babu ita me yake a ƙasa eh, eh haka ya kamata ba mala Allah ba ba la Allah as-sawab wa kadhalika al halif bil makhluqat haka nan halitta da rantsuwa da sauran halittu la yanaqidu bihi al-yamin wannan rantsuwar ba za ta kullu ba ka rantse da wani mahaluki wala kaffarata fihi kuma babu kaffara idan mutum ya rantsuwa da wani mahaluki alqur'ani kuma ba mahaluki bane kaga ashe za a yi rantsuwa da shi wannan kuma ita ce aqidar ibnu taymiya cewa alqur'ani maganar Allah ce minhu bada wa ilayhi yaud kuma alqur'an laysa makhluqan wannan magana ce da ibnu taymiya ya nana ta da dama a cikin littafansa da yawa a gurare daban-daban saboda haka wanda ya wala kaffara ta fihi babu kaffara a cikin irin wannan rantsuwar hatta law halafa bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam yanaqid yaminuhu ko da mutum zai rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan rantsuwar kullu ba akwai jahilai da suke rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ce ce ya rantsa da manzon Allah wani ma yana ganin yayi rantsuwa ta koli in yace maka ya rantsa da Allah watakila ba za ka yadda ba amma ce ya rantsa da manzon Allah sai ka yadda saboda haka in ya so ya girmama maka rantsuwar sai ce ya rantsi har da manzon Allah ma wato an wuce magana rantsuwa da Allah domin rantsuwa da Allah ta zama kwama kowa yana yin ta kuma ba a tsoron Allah a nan to amma iya rantsi da manzon Allah sai ka fi nutsuwa ka fi yadda to wannan bai halatta ba kuma irin wannan rantsuwar bata kullu ba in ka ji mutum ya maka wannan rantsuwar to kaka yadda لا ينعقد به اليمين ولا كفارة فيه حتى ولو حلف حتى لو حلف بالنبي لم لم ينعقد يمينه كما تقدم ذكره ابن تيمية أيوة بيان أبايا ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء وما دا متون زي رزوا دا النبي صلى الله عليه وسلم سنة يورو لرزوسا أقول أنت وكتم malamai mafiya yawan malamai suna cewa babu kafara a wannan rantsuwar domin rantsuwar da ta kullu ita ake wa kafara amma rantsuwar da bata kullu ba ai babu maganar kuma kafara a kanta domin kafara shine warware rantsuwa to da man can bata kullu ba me zaka warware kamalikin wa shafi'i wa abi hanifa kamar malik da shafi'i da abu hanifa da ahmad cikin ruwayoyin ɗaya daga cikin sa biyu abinda suke cewa wannan rantsuwar ba ta da ma kafara domin bata ma kullu ba balle ta buƙaci kafara bal <clears throat> naha anil halifi bi hadha al yamin bal naha anil halif bi yamin bari ma imam ahmad shi kansa banda ma ɗaya daga cikin ruwayoyinsa wacce ta dace da sauran malamai da suka ce babu babu kafara an samu ruwayar da shi kansa yake hana rantsuwa da irin wannan rantsuwar fa innahu lam yajuz an yahlufa biha ar-rajul fa idza lam yajuz an yahlufa biha ar-rajul idan bai halatta mutum yayi rantsuwa da wannan nau'i na rantsuwa ba bai halatta mutum ya ce ya rantsi da manzo sallallahu alaihi wasallam ko ya rantsi da wani mahaluki ba wala yuqsimu biha ala wala yuqsima biha ala makhluqin kuma ba za ka yi wa mahaluki dan uwanka rantsuwa irin wannan rantsuwar ba bai halatta ka yi ba fa kaifa yuqsimu biha ala al-khaliq jalla jalaluhu to ta yaya kuma za ka yi wa Allah irin wannan rantsuwar idan har dan uwanka mahaluki ba za ka ce ka rantse masa da wani wanda yake mahaluki irinsa ba kuma ya zama rantsuwar ta kullu to ya kuma zaka rantsewa Allah irin wannan rantsuwar ka ce ka rantse masa da wane sai yayi maka kaza wannan abubuwa ne da suke ta faruwa ko suka yi ta faruwa tun lokacin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin jahilai suna irin wannan to shi yasa yake ta bayani akan cewa wannan bai halatta ba wa amma su'alu bihi min ghairi iqsamin bihi fa hadha aidan mimma mana'a minhu ghairu wahid min al-ulama amma su'alu bihi bihi ad-damir huna ya'udu ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama a Allah da annabi sallallahu alaihi ko da zatin annabi ko da darajar annabi min ghairi iqsamin bihi ba tare da rantsuwa da shi ba fa hadha aidan mimma mana'a minhu ghairu wahidin min al-ulama wannan ma wani abu ne da malamai ba ɗaya ba ba biyu ba malamai da dama sun hana wannan والسنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك kuma sunnoni da suka zo sahihai daga annabi sallallahu alaihi wasallama da maganganun da aka samu daga khalifofinsa shiryayyu guda hudu su ma suna nuna hana suna nuna bai halatta ba fa inna hadha inna ma yaf'aluhu man yaf'aluhu ala annahu qurbatun wa ta'atun wa annahu mimma yustajabu bihi du'a shi irin wannan roƙo da zatin annabi sallallahu alaihi wasallama ko da martabar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake yin irin wannan roƙon yana yin shi ne a matsayin yana yin biyayya ko yana yin da'a ga Allah ya ɗauke shi a matsayin biyayya ne ga Allah kusanci ne ga Allah kuma yin haka zai sa an sa addu'arsa wa ma kana min hadha nau'i to duk abin da aka ce da'a ce duk abin da aka ce kusanci ne ga Allah fa imma an yakuna wajiban ko dai abin da ya zama wajibi ne don haka kowa tilas sai yayi wa in ma ne kuna mustahabban ko kuma ya zama mustahabbi ne ana son kai in kai zaka samu lada duk abin da aka ce da'a ce duk abin da aka ce ibada ce duk abin da aka kira shi kusanci zuwa ga Allah ko dai ya zama wajibi ko ya zama mustahabbi ba zai rasa ɗaya daga cikin hukunce hukunce nan guda biyu ba duk abin da aka ce maka da'a ce ga Allah to a gaya maka hukuncinta wannan da'ar ta wajibi ce ko kuma a wannan da'ar ta mustahabbi ce kowane ɗaya daga cikin waɗannan hukunce hukunce guda biyu yana buƙatar dalili daga Allah da manzansa ba zai wa abu ya zama da'a ga Allah ba ba tare da ubangiji shi yace ayi abun ba ba tare da manzo sallallahu alaihi wasallam shi yace ayi abun ba haka nan babu abin da zai zama da'a ga Allah ba ya zama da'a ga Allah mustahabbi ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi umarni a yi shi ba ba tare da alqur'ani ya zo da shi ba dole ne idan dai wajibi ne ko mustahabbi ne sai an samu dalilin sa a cikin alkur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sannan yake daukan ɗaya daga cikin waɗannan hukunce-hukunce biyu idan ba haka ba to zai kasance imma bid'a ne imma saban Allah ne idan an jingina shi da bautar Allah tare da cewa babu wani nassi da ya zo akan cewa wannan bautar Allah ne to ya zama bid'a imma kuma an samu nassi wanda ya hana abun to ya zama ma'asiya ya zama saban Allah wa ma kana min hadha an-naw'i fa imma an yakuna wajiban wa imma mustahabban wa ma kana wajiban duk abin da ya kasance wajibi ne aw mustahabban ko ya zama mustahabbi ne fil ibadati a cikin ayyukan ibada wal ad'iyati da ayyukan addu'o'i fala budda an yashra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama li ummatihi to babu makawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wa al'ummarsa wannan abu babu abin da zai zama wajibi akan mu mu yi idan mun yi Allah zai sakanka mana ko ya zama mustahabbi ne akan mu mu yi shi idan mun yi shi za mu samu dada kuma ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi bai yi umarni da wannan abin ba ba zai yiwu ba tunda babu wani abin da manzo Allah ya bari wanda zai kusantar da mu zuwa ga Allah bai umarce mu da shi ba domin ya faɗa shi da kansa yace ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah wa yub'idukum 'anil nar illa wa qad amartukum bihi babu wani abin da na sani na bari wanda yake kusantar da ku zuwa ga Allah yake nisantar da ku zuwa ga wuta face na umarce ku da abin to ba yadda za a ce kaza mustahabi ne kaza wajibi ne amma kuma ba za a samu umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam akan ayi abin ba idan ku aka ce an samu mustahabi ko an samu wajibi baya cikin umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam to anan akwai jingina tuhuma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ya koye wani abu na wajibi da ya zama tilas ga al'umma su yi aiki da shi bai gaya musu ba kaga wannan ba karamar tuhuma bace kake wa manzo sallallahu alaihi wasallama gaba daya amincewar da Allah ya yi masa karusa ta ya amince shi ya zabe shi ya bashi ai abin isar da sa kai kuma ka zo ka rushe wannan amincewar ubangiji ya dora masa isarwa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballagta risalata ubangiji in dai baka isar abin da aka umarce ka kai ba to baka isar da sakon da ubangiji ya baka ba annabi kuma bai bar duniya ba sai da ya isar da duk abin da ubangiji ya dora masa ya isar babu wani abin da ya rage a cikin hudu ba ta ban kwana abin da ya gaya wa mutane ke. abin da ya gaya wa mutane kenan ala hal ballak ala hal ballak ala hal ballak allahumma shahad allahumma shahad allahumma shahad haka ya rika cewa ya ubangiji na isar a shin jama'a na isar na isar ya ubangiji kai shaida ya ubangiji kai shaida zai kafa shaida zai kafa ubangiji shaida akan abin da bai yi ba zai yi ba haka babu wani abu da zaka kirawo shi addini ne kusanci ne ga Allah ba kuma tare da ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi ba in kuma har ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarni da shi ba to ka tabbata wannan baya daga cikin abin da zamu bautatawa Allah da shi baya daga cikin abin da zamu kusanci ubangiji da shi shine abinda ibnu taymiya yake faɗa to zaka duk abinda zaka ce shari'a ce a yi shi da sunan ibada ko a yi shi da sunan addu'a wannan zai kusantar da mu ga Allah fala budda an yashra'ahu nabi sallallahu alaihi Wasallama li ummatihi dole ne annabi sallallahu alaihi Wasallama ya shar'anta shi ga al'umma فإذا لم يشرع هذا لأمته lam يكن واجبا wala مستحبا in kuwa har manzo Allah ba shi ya shar'anta wannan ba to babu yadda za a iya zama wajibi babu yadda za a iya zama mustahabbi wala ya yakunu qurbatan wala ta'atan babu yadda za a iya zama kusanci zuwa ga Allah babu yadda za a iya zama da'a biyayya ga Allah wala sababan li ijabati du'a babu yadda za a iya zama wani dalili ne da zai sa Allah ya amsa addu'ar mutum kaga ashe kenan da irin wannan tawassulin da zati ko da martaba ko da daraja da ya kasance wani abu ne da za mu kusanci Allah da shi da tilas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu hakan ya koya mana hakan to amma kasancewar ba a samu wata sunna sahihiya daga manzo sallallahu alaihi wasallam da take dauke da wannan ba bal ma da aka samu yana nuna aka akasin haka cikin maganganunsa da ayyukansa da ayyukan sahabbansa babu shakka wannan sai yake nuna mana cewa ashe wannan kenan ba addini bane ba ibada bace ba wani abu bane da zai sa a karba addu'a mu وقد تقدم بسط الكلام على هذا كله ابن تيمية إذا ما أمنت با فوانا سكي ريكي كراتو يا أيوان بياني أبايا أفعددي فمن اعتقد ذلك في هذا أو في هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع السيئة وانا دك يقدر شي وانا في هذا أو في هذا dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam ko dangane da wani annabi sallallahu alaihi wasallama ya kudirce cewa yin wannan tawassuli din yana daga cikin addini fa huwa dallun ibnu taymiya ce wannan ce ne wa kanat bid'atuhu min al bid'a sayyi'a kuma bid'arsa tana daga cikin bid'o'i masu muni shin cewar da yayi min al bid'a sayyi'a ya nuna akwai al bid'a al hasana a gurin sa a'a wannan shi ita sayyi'a shine abin da ake faɗa da larabci a ce a sifatul kashifa sifa da za ta ƙara fito maka da abu ƙarara ba wai dan abin bai kunshi wannan sifar ba a an ƙara wannan sifar ne don ta ƙara fito maka da da shi abin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda salah bai halatta a zubar da jinin mutum musulmi ba yana shaidawa babu abu bauta da gaskiya sai Allah akwai wanda zai zama musulmi baya shaidawa kuma babu abin da san dole duk musulmi yana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah amma annabi ya kara da yashhadu an la ilaha illallah dan ta zama sifa kashifa lil muslim aka ce menene musulmi kace shine wanda yake shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah alqur'ani irin wannan ya zo kamar inda Allah yake cewa man yad'u ma ilahan akhara la burhana lahu bihi akwai wani wanda yake kiran wani Allah ba Allah ba kuma yake da hujja babu kaga la burhana wannan sifa ce kashifa ba wai yana nuna akwai wanda yake yi yana da hujja ba akwai wanda yake yi baya da hujja Allah yana magana akan wanda baya da hujja a'a wannan la burhana lahu bihi yana nufin dukkan wani ma wanda yake kiran wani ba Allah ba baya da hujja saboda haka wannan ita ce sifa kashifa kalmar sayya ana tana nufin duk bid'a mummuna ce wa qad tabayyana bil hadith sahih bil ahadith sahiha وما استقرئ من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعا عنده كما حقيقة يا بينا تانير حديثي إن قنتتو da abin da aka samu ta bincike na kalaicewa daga halaye na annabi sallallahu alaihi wasallama da na halifofinsa shiryayyu anna hadha cewa irin wannan tawassulin lam yakun mashru'an indahum bai zama shari'a a gurin ba wa aidan har ila yau dai faqad tabayyana annahu su'alun lillahi ta'ala bi sababin la yunasibu ijabata du'a ya riga ya bayyana kuma yayi wannan bayanin a baya cewa wannan roƙon Allah ne tare da amfani da wani sababi wanda bai dace da amsa addu'a ba ka roƙi Allah bi sababin ajnabiyyin da wani sababin da yake ba naka ba abinda kai kai yake naka shi kake roƙon Allah da shi kayi sallah wannan sallah haƙƙin kace taka ce bautar kai ka yi ta to sai ka roƙi Allah da wannan bautar kayi karatun Qur'ani ka roƙi Allah da karatun Qur'ani kayi da'a yi imani ka roƙi Allah da wannan ka roƙi Allah da wani sabab wanda yake yunasibu ijabatar du'a na ubangiji na yi maka biyayya na yi abin da ka sani ya ubangiji ka amsa min addu'a ta kaga anan ka roƙe shi da wani sabab yunasibu ijabata du'a ya ubangiji kai mai gafara ne ka gafarta mu ka roƙe shi da sifarsa wacce take ta dace da irin addu'ar da kake ya ubangiji kai mai azartawa ne ka azarta ne ka roƙe shi da wani sabab wanda yake yunasibu ijabata du'a ya dace da amsa addu'ar taka amma lokacin da kace ya ubangiji dan alfarmar wane alfarman nan tashi ce ba taka bace saboda ka roƙe shi da wani abu wanda yake ajnabi wani ne yayi ma wani aiki sai ka je ka ce wani dan aikin da wani min kai min kaza a ah, to kai kai min wani shi yayi wannan aikin saboda haka nashi ne shi in shi zai roka maka ya ce wa ya wani dan aikin da nayi maka yi ma wani kaza kaga anan shi ya roki ubangiji da wani abin da yake nashi ne wannan ne ake kira shafa'a akwai shafa'a shi yasa ake zuwa gurin manzo sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a to kaga in yayi addu'a wannan shafa'a ce yana roƙon ubangiji da matsayin da yake da shi a gurin Allah amma kai ka je ka roƙe shi da matsayinsa shi to wannan ka roƙi ubangiji da abin da ba naka ba wa annahu kasu Alibil bil wato sannan irin wannan roƙo din ka ce dan wane ko dan darajar wane ko dan martabar wane daidai yake ka ce dan ka'aba ayi min kaza ko dan atsuri dutsen turi sina ayi min kaza ko dan al-kursiyi ayi min kaza ko dan al'arshi arshi ayi min kaza ko dan masallacin gadan kai ayi min kaza duk waɗannan gurare gurare ne masu daraja masu alfarma masu girma ubangiji ya rantse da wasuri amma kuma wannan girman ba ya da alaka da kai kai kai ka nemi naka matsayin gurin Allah sai ka roki Allah da wannan matsayin ba wanda yake inkarin cewa Ka'aba guri ne wanda yake da girma da daraja daki ne daga cikin dakunan ubangiji bal shine ma mafi girma a cikin masallatai na ubangiji amma ba za ka roki Allah da wannan ba haka nan masallatai a da Allah ne amma ba za ka roƙi Allah da wannan ba wa gairi zalika min al-makhluqati da sauran halittu daban-daban ba waɗannan ba wa ma'lumun ibnu taymiya ce kuma abin ne sananne anna su'al Allah bil makhluqati laysa huwa mashru'an ka roƙi Allah da halittu ka ce dan wani wannan kowa ya san babu inda aka ce shari'a ce ai haka babu inda nassi yazo akan wannan a alqur'ani ko a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ba bai ja akan wannan kama anna al-iqsama biha laysa mashru'an haka nan rantsuwa da halittu bai halatta ba wannan kowa ya san haka ba za ka rantse da ka'aba ba ba za ka rantse da da masallaci ba ba za ka rantse da dutsen tsoro sina ba duk ba za ka yi wannan ba dan waɗannan duk makhluqat ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut wanda duk zai rantsuwa ya rantse da Allah ko ya shiru saboda in ka rantse da wani Allah baka yi rantsuwa da Allah ba kayi rantsuwa ne da waninsa man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka manzo yace wanda ya rantsi da wani Allah ya shirka saboda haka wannan abu ne wanda aka riga aka sani bal huwa manhiyun anhu abu ne ma da aka hana a shari'a fakama annahu la yasubu li ahadin an yahlifa bi makhluqin to kamar yanda bai halatta ga wani ba yayi rantsuwa da wani mahaluki fala yahlifu ala alallahi bi makhluqin ba zai rantse wa Allah ba da wani mahaluki wala yas'aluhu bi nafsi makhluqin ba zai roƙi Allah da zatin wani mahaluki ba wa inda ma yas'alu bil asbab allati tunasibu ijabata du'a zai roki Allah ne da sabubba wanda suka dace da amsa addu'ar mai addu'a kamar yadda aka yi bayani a baya kama taqaddama tafsiluhu kamar yadda bayanin wannan ya gabata a baya daki daki lakin قد روي في جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم ولكن laysa bil manquli an annabi sallallahu alaihi wasallam shay'un thabitun bal ibn taymiya ce sai dai an ruwaito wajen halaccin yin haka din an ruwaito wasu asar wasu ruwayoyi an ruwaito wasu maganganu an ba'd ahli ilmi daga wasu malamai walakin sai dai abin da ya kamata a sani laysa bil manquli an annabi sallallahu alaihi wasallam shay'un duk abin da aka shiro daga annabi aka jingina masa dangane da wannan matsala cewa ya halatta babu wani abin da yake tabbatacce bal kullu kulluha mawdu'a duk hadisan da suka zo akan wannan hadisai ne waɗanda suke bara gurbi wa amma an-naqlu amman laysa qawluhu hujjatan fa ba'dahu thabit wa ba'dahu laysa bi thabit amma a ciro magana daga wani wanda maganar sa bata zama hujja ba a ce wani malami ya ce halalle wani malami yayi wani malami ya je kabarin wani yayi tawassuli da shi wani abin ya tabbata wani abin bai tabbata ba ga wanda bai tabbata ba kaga babu ma maganar a jingina masa magana a ce ya faɗa ko yayi wannan bai inganta ba bai ma dace a yi haka ba ga wanda kuma bai ya tabbata ya yi din maganar ta ba hujja ce aikin ta ba hujja ne hujja tana cikin maganar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam wal hadithu alladhi rawahu ahmad wa ibn majah hadisin nan da imamu ahmad ya rawaito haka nan ibnu majah ya rawaito shi a cikin sunan dinsa wa fihi wanda a cikinsa da akwai jumlar da take cewa bi haqqi sa'ilina alayka wa bi haqqi mamshaya hadha ya ubangiji ina roƙonka da haƙƙin masu roƙonka da haƙƙin masu roƙonka a kanka ina roƙonka da haƙƙin tafiyar nan tawa wani ya da yawa 'yan bida suna hujja da wannan akan halaccin tawassuli da zati ce kashi an yi tawassuli bis sa'ilina masu roƙo an yi tawassuli da su mutum ya yi tawassuli da tafiyarsa wanda ai duk makhluqat ne yaya za ka yi tawassuli da makhluqat idan da bai halatta ba annabi ya ce mutum ya faɗa haka kaga kenan ya halatta tawassuli sai ibn taymiya yace to wannan hadisi rawahu ahmad an waki an fudayl ibn marzuq an atiyata an abi sa'id al-khudri an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala idza kharaja ila salati اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة وأن تغفر لي وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي يقضي صلاته حديث ما yace imamu ahmad ya rawaito shi a cikin المسند. shi kuma daga waki ibn al-jarrah ar-ru'asi daga fudayl ibn marzuq al-kufi daga atiyya atiyya ibn abi al-aufi an abi sa'id al-khudri عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من قال إذا خرج إلى الصلاة وند زي فتسلى yayin da ya fita sallah yake ce Allahumma ya ubangiji inni as'aluka bi haqqi sa'ilina alayka ya ubangiji ina roƙonka da haƙƙin masu roƙonka akanka wa bi haqqi mamshaya hadha ina roƙonka da haƙƙin wannan tafiya tawa fa inni lam akhruju ashiran wala batira ya ubangiji ban fito dan nuna girman kai ba ko dan nuna isa da takama wala riya'an wala sum'a ban fito dan nuna riya ko dan nuna dan aji a faɗa ba kharajtu tiqa sakhatika na fito dan gudun fushinka wabtiga marzatika dan neman yardarka as'aluka an tunqidhani minan nar ina roƙonka ka tserar da ni daga wuta wa an janna kuma ka shigar da ni aljanna wa an taghfira li kuma ka gafarta min dhunubaina innahu la yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafarta zunubai sai kai kadai kharaja ma'ahu sab'una alf malak mala'iku dubu saba'in za su fita tare da shi na lahu suna nema masa gafara wa aqbala Allahu alaihi wajhihi ubangiji ya fuskanto shi da fuskarsa hatta yaqdi salatahu har sai ya gama sallarsa to masu tawassuli suka ce a cikin wannan hadisi akwai dalilin halaccin yin tawassuli da zatin mahalukina saboda an ce bi haƙƙi sa'ilina wa bi haƙƙi mamshaya shine ibn taymiya ya koro wannan hadisin domin ya bada misali na hadisan da ake kawowa a babin tawassuli wanda basu inganta ba a babin tawassuli da zaki wanda basu inganta ba yace wa hadha alhadith huwa min riwayati atiyat al-awfi wannan hadisi wanda ya ruwaito shi kamar yadda kuka gani a cikin salsalar isnadin sa shine atiya al-awfi shi kuma an abi sa'id daga abu sa'id wa huwa da'ifun bi ijma'i ahli al-ilm shi kuma wannan atiya Za'ifi ne mai rauni ne da ijma'in marsana ilimin hadisi in ka je ka duba kundin tarihin marwaita hadisi abinda za ka gani dangane da atiyyat al'aufi baya da daɗi baya da kyau babu yabo abinda duk suke faɗa shine mai rauni ne alhabi a cikin littafin sa du'afa abinda yake cewa mujma'un ala zafi an yi ijma'i akan rauninsa sa haka babu inda ya samu ainihin yabo ko da ma daga bakin waɗanda suke masu sassauci irin su ibnu hibban irin su al'ijili da sauran ko su ba su yabe shi ba saboda haka an yi kwatsa-kwatsa da shi bayan wannan an jefe shi da shi'a bayan wannan an jefe shi da tadlisi tadlisi kuma wanda yake mai muna tadlisi shine ɓoye aibi abu mai aibi ka ɓoye shi shine ake kira tadlisi a hadisi akwai abin da ake cewa tadlisi a zamana a cikin isnadi akwai aibi wanda idan ka fito da shi malamai ba za su karbi hadisin ba to sai ka yi dabaru ta yadda za ka ɓoye aibin idan aka sa ido akan hadisin kawai ba tare da an yi zuzurban bincike ba sai a karbi hadisin ana kallon isnadi sai a cewa a wannan isnadi karbabbe ne to abinda aka tuhumi shi a tsiyatul aufi da shi shine yana tadlisi kuma mummunan tadlisi yana da ruwaya daga Abu Sa'id al-Khudri lokacin Abu Sa'id al-Khudri yana da rai yana zuwa gurin karatun sai zauna ya ji hadisai da manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya ji hadisai daga Abu Sa'id al-Khudri bayan rasuwar Abu Sa'id al-Khudri sai ya koma zuwa ga wani mutum da ake kira Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi shi ko wannan mutum makaryaci ne shahararre ne a lokacinsa mai yi wa manzo Allah ƙarya ne mai kera hadisan jabu ne ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai a aqiyatul aufi sai ya koma majalisinsa sai yake jin hadisan wannan mutum in ya tashi ba da hadisin wannan mutum makaryaci wanda kowa ya shahara ya san shi da karya sai ya yi masa alkunya da abu sa'id sai ya ce ya ji abu sa'id ya ce annabi ya ce kaga wanda ya san shi da daukan ilimi daga Abu Sa'id al-Khudri abinda zai kawo a tunaninsa cewa Abu Sa'id al-Khudri yake ne tunda an san shi yana halattar majalisin lokacin yana rai ba zai taba kawowa cewa wannan makaryacin yake nufi da Abu Sa'id din ba kaga na akwai boye aibi akwai tadlisi kuma mummuna ka dauki sahabban manzon Allah ka dauko wani makaryaci wanda ba sahabi ba wani makaryaci sannan kai musu alkunya daya ka hada su alkunya ka dinga kawo maganganu kana hada na makaryacin da mai gaskiyar guri guda kaga wannan ai ba karamin laifi bane to shi yasa malamai suka yi watsi da shi suka yi fancikali da shi bayan raunin sa kuma ga tadlisi sannan kuma ga bid'a ta tare da shi to kaga shi ne fa mai wannan hadisin kuma daga Abu Sa'id din ya rawaito kaga zai yiwu ya zama Abu Sa'id din wannan ne kuma ko da ma zai ce al-Khudri ai mai rauni ne shi kasirul khata'i ne kamar da Ibn Hajar ya wasa shi mai yawan kurakurai ko da ma bai yi wannan tadlisi ba baya wancan kwangen ko da a ce bai yi inda zai kawo ya ce daga abu sa'idul khudri din to wannan ba zai zama karbabbe ba saboda kasancewarsa shi a karan kansa mai rauni ne to ga kuma rauni sannan kuma ga ga tadlisi sannan ga bid'a to kaga wannan hadisi ba da zai zama hujja a gurin ahlus sunna nan ne ake samun wato ta taburza da ɗan bida'a. shi ɗan bida'a irin waɗannan hadisan su ne ainihin garkuwarsa da rigima ta kaure ta ilimi to zai ta kawo maka su kai kuma za ka yi ta cewa bai inganta ba mai rauni ne to nan ne kuma zai shiga faɗa kai komai a ce kai komai ku ce mai rauni ni ma in na gada ma sai in ce na kai ma mai rauni ne to ka gada ma ka faɗa mana abu ne na hujja ai in ka ce mai rauni ne ba sai ka hujja ba ni da na ce mai rauni ne ai ba kawai na ce mai rauni ba ne da ka a akwai dalili yanzu ka ce wannan hadisi ce eh yana nan mai rauni ne saboda ruwayar atiyatul aufi ne an abi sa'id atiyatul aufi kuma ga sukan da malamai suka yi masa in ka musa je ka duba dukkan wani kundin littafi na tarajum na rijal labarukan malaman hadisi ka budo atiyatul aufi ka ga me aka faɗa akan sa abu ne mai kyau ko mara kyau ba wani wanda ya taba yabansa to kai kuma in ka ce na wani ma mai rauni ne to sai ka kawo min hujjar da take nuna mai rauni ne amma ba wai kawai har kawai mutum yake shakar iska kawai da tashi haƙe suka fita abu kaza bai ga ba haka bane da ilimi ake yi saboda haka wannan hadisi mai rauni ne da ijma'i ahlul ilm saboda rawinsa mai rauni ne wa qad ruwiya min tariqin akhar wa huwa da'ifun aidan an kuma ruwaito shi ta wata hanya daban ita ma hanyar bata inganta ba ibn sunni fi amal yau yawm wal layla ya ruwaito hadisin ta hanyar wani mutum da ake kira al-wazi' Ibnu nafi' al-uqayli shi kuma daga abu salama ibn abdurrahman shi kuma daga jabir ibn abdullah shi kuma daga bilal ladanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan siga ta zo Allahumma inna as'aluka bi haqqi sa'ilina alayka a cikin wannan ruwaya to ita ma wannan ruwaya bata inganta ba saboda shi wannan alwazi'u ibnu nafi' kazzabun maƙaryaci ne saboda ka hadisin sa mawdu'i ne makaryaci ne shi yasa zaka ga irin su al-jawzi har mata ke suke ce suke masa ce la wazi alahu yamna'uhu min al-kadhib ba yada ainihin tsoron Allah da yake hana shi ƙarya to shi ne to wannan shi wannan alwazi ibnu nafi kaga hadisin sa mawdu'i ne don haka mu anan ma ibnu taymiya yayi sassauci kadan da yace wa qad ruwiya min tariqin akhar wa huwa da'ifun aidan kamata yace wa huwa mawdu'un wa lafdhuhu la hujjata fihi to ta fuskar isnadi kaga dai hadisin ya je kasa to ta fuskar matani kuma zai iya zama hujja a babin da muke magana akan sa na tawassuli da zati ta tabi'a ce to a lafazin sa ma kuma zai zama hujja ba inda ma za a ce mu rinsa idanun mu manta da batun isnadi a ce kowace sharar ma za mu karba a matsayin hadisi ne to aka kalli lafazin wannan hadisi ba zai zama hujja ba ce fa inna haqqa sa'ilina alaihi an yujibahum haƙƙin masu roƙon Allah ga akan ubangiji shine ya ansa musu kamar yadda yace idan sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yashkurun ubangiji ya alkawarin a roƙe shi ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangiji shi da kansa ya ce ku roƙe ni in an samu saboda haka shi ne ya ɗora wa kansa wannan haƙƙin naku ne haƙƙin ku ne ya ɗora wa kansa ba ku ko wajabta masa ba shi ya wajabta wa kansa kamar yadda ya ce rabbukum ala nafsihi rahma shi ya wajabta wa kansa don haka kaga haƙƙin sa'ilina alaihi shine ya ansa musu an samu su addu'ar su sifa ce tawa ta ubangiji in ka roki Allah da sifar sa kayi abin da ba daidai ba kayi ba to ai mu ba wannan muke tattauna akai ba ai muna tattauna ne akan karoki Allah da darajar wani da zatin wani da martabar wani ba da sifar Allah ba wannan kuma bai haƙƙi sa'ilina alaika. wannan sifa ce ta ubangiji domin haqqu sa'ilina shine ya ansa musu idan sun roke shi wa bi haqqi mamshaya hada da haƙƙin wannan tafiyar tawa menene haƙƙin wanda yake ibada tafiyar ka zuwa masallaci ibada ce haƙƙin ibada kuma shine ya baka lada wannan bayar da ladan sifa ce ta ubangiji ka roƙi ubangiji da sifar da take tashi ce roƙon Allah da sifar sa wanda yana daga cikin abin da ahlus sunna suka yi ijma'i akan halaccinsa ba akan sa muke tattauna ba ashe kaga hadisin hujjar mu ma ba hujjar ka ba an gane ko tace wa huwa haqqun ahaqqahu Allah ta'ala ala nafsihi al-karima wannan haƙƙi ubangiji shi ya wajabta shi a kansa akan zatin sa mai karamci bi wa'dihi sadiqi ta hanyar alkawarin da yayi ud'uni astajib lakum bi ittifaqi ahli ilmi da ittifaqin malamai gaba daya wa bi ijabihi ala nafsi fi ahadi aqwalihim ko dai ta hanyar alkawari da yayi ko ta hanyar wajabtawa kansa da yayi malamai maganganu biyu suka yi ko dai a ce ta hanyar yayi alkawari ubangiji kuma baya saba alkawari inna allaha la yukhlifu miat ubangiji ba ya saba alkawari don haka shi alkawarin ka roƙe shi zai ansa maka ko kuma ce a shi ya wajabta wa kansa tun a makaran farko yadda dai duk ka faɗa sakamakon ba zai canza ba wa qad taqaddama basul kalami ala zalika in ba ku manta ba yayi magana akan irin wannan a baya saboda haka kaga mutum ya roƙi ubangiji ne a cikin wannan addu'a da wata sifa ta ubangiji shine an sawa masu addu'a ko kuma saka wa masu ibada wannan kuma sifa ce wanda ya sifantu da ita domin shi ya rubuta wa kansa wannan wa hadha bi manzilati thalathati alladhina sa'aluhu fil ghari wannan daidai yake da matsayin mutanen nan guda uku wanda suka roki Allah madaukakin sarki fil ghari a cikin kogo lokacin da suka shiga kogo dutse ya rufe bakin kogon su su uku suka roƙi Allah kowa ya roƙi Allah da abin da yayi dan Allah na ayyukan ibada ubangiji ya karba addu'ar su wannan dutse ya kau daga bakin kofar kogo suka fita wannan ashabul gari din sune sune sune ashabul raqim da ubangiji ya faɗa ar-raqim da ubangiji ya faɗa sune waɗannan mutane guda uku an gane akwai ashabul kafi ashabul kafi war raqimi ar-raqim din shine wannan koban kamar yadda yazo a cikin a cikin ruwayar tabarani kusan malaman tafsiri sun yi ta sabani akan ar-raqim din me ake nufi Allah da aka rubuta sunayen su ake nufi ko ko a sunan gurin ne ar-raqim ko kuma menene ar-raqim magana mafi inganci shine ar-raqim kuma maganar waɗannan mutane guda uku ake nufi haka yazo a cikin sunna sunna kuma ita ce abinda zaka fassara alqur'ani da shi karan farko dan hatta tafsirul qur'ani bil qur'an تفسير نبي الرأي هو تفسير نبي المأثور ايه تفسير القرآن بالقرآن هل هو من باب التفسير بالرأي او من باب التفسير بالمأثور بالمأثور ايه آه، ابو باشان كبالي انا شواف من باب التفسير بالمأثور اما ما قنا ما في ينجلش شيء من باب التفسير بالرأي التفسير بالمأثور شيء التفسير بالسنة ka ce aya kaza ita ce ta guri kaza suna ba da ma'ana kaza ko waccan aya tana fassara wannan wannan yadi ne shi yasa za ga wani guri ana sabawa wannan malamin ya ce a waccan aya daban wannan daban wani kuma ya hada su ya ce duk za su iya hadu ayoyi abai guda suke nufi wannan ijtihadi ne ba ba annabi bane yace aya kaza ta fassara aya kaza sai dai kai ijtihadi wani gurin ya dace daidai kai wani gurin kuma a samu ja wannan tafsir bil ra'ayi ne ba bil ma'thur ba bil ijtihad tafsiri ne da ijtihadi ake bil ra'ayi ana nufin bil ijtihad tafsir bil ma'thur shine yaya manzo Allah ya fassara abu shine tafsir bil ma'thur in aka samu manzo Allah ya fassara abu kaga kuma babu wani wanda zai zo ce ga fassara kuma a waye shi babu kuma wani wanda za a dauki fassara sa bayan ta manzo sallallahu alaihi wasallam kat an yanke domin shi aka dora wa bayan nauyin yayi bayani to kuma yayi bayani wani yanzu kuma ya ce a ga shi wanda ya saba na manzo Allah a saurare shi in ya san da manzo Allah ya kawo nashi kaga yayi babban laifi in ko bai san da manzo da na manzo ba sallallahu alaihi wasallam kai ka sani sannan ka bi nashi ka saki na manzo kai kuma nan kai laifi duka yana cikin tafsir bil ijtihad matukar ba su jingina tafsirin su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ana fada da dauka tafsir bil bil ma'sur kamar yadda suyuti yi tafsir sa abdul mansur fi tafsir bil ma'sur a cikin za ga maganganun sahabbai za ga tabi'ai wannan duk zai shiga cikin tafsir bil ijtihad ne ba bil ra'yi الذين تعلوه في الغالب أعمالهم فإنه سأله هذا ببره العظيم لا يأبى تكنس يا روحي rabbana amanna ya ubangiji mun yi imani faghfir don haka ka gafarta mana mun imani don haka ka gafarta mana wato ka gafarta mana a dalilin imanin da muka yi suna tawassuli da aqidan su warhamna ka ji kan wa anta khairur rahimin kai ne fiyayyen masu jin kai وقال تعالى هكذا أبنجي يقول أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد na yaquluna rabbana na amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar haka nan ubangiji yake cewa ka gaya musu shin bana na ba ku labarin abin da yafi wannan alkhairi ba shine ga waɗanda duk suka ji tsoron ubangijinsu suna da aljannatai wanda koramu suke gudana ta karkashin su suna masu zama a cikin wannan aljannatai dan zama na dindindin sannan suna da mataye waɗanda suke da tsarki wa ridwanu min Allah sannan kuma suna da wata yarda ta musamman daga Allah wallahu basirun bil ibad kuma Allah mai gani ne ga bayinsa su wane ne waɗannan bayin allazina na rabbana su ne waɗanda suke cewa ya ubangijinmu inna na amanna lalle fa mumin yi imani faghfir lana don haka ka gafarta mana zanubanmu faghfir lana zanubana wa qina azaban nar ka gafarta mana zanubanmu ka kuma tsare mu shiga azabar wuta kaga anan sun roki Allah da imanin sun roki Allah da abin da ya umarce su su yi shine na imani wa kana ibn mas'ud yaqulu fi sahar ibn mas'ud yana faɗa a goshin asuba wato sulusun dare na ƙarshe yakan tashi yana addu'a wannan ya gabata a baya yana cewa Allahumma da'awtani Allahumma da'awtani fa ajabtu wa amartani fa ata'tu wa hadha sahrun faghfirli ya ubangiji ka kirawo ni in yi imani kuma na ansa wannan kira naka ya ubangiji ka umarce ni kuma na yi biyayya ga umarnin da kai min wa hadha sahrun to ga mu'a a sulusun dare na ƙarshe gefin asuba faghfirli don haka ya ubangiji ka gafarta mu kaga anan yana tawassuli da imanin sa yana tawassuli da da'arsa wannan shine abin da yazo daga bayi na kwarai kuma kaga kenan wancan hadisi ma inda ya inganta zaka sa shi ne a wannan layi اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا ممشاي هذا أيكن كني نتفي أزوا مثلا يا أبنجي إلى روقانك da wannan kaga wannan ba zai zama cikin babin da muke magana akan sa ba don haka ko da ya inganta ba a samu hujjar dai da za a iya kafa hujja da ita ba akan halaccin irin wannan nau'i na tawassuli wanda sunna bata zo da shi ba Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ya bamu gamdakatar abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu dada abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wanda yake dan Allah malam da gaske ne manzan Allah ya taɓa aiken jaki kiran sahabi idan haka ne malam wani sahabi ne to ka tambayi wani jaki ne mana <laughs> jaki ya kamata ka sani yayi ke wallahi ni ban san wannan kisar ba <laughs> ka san ba baki a faɗa a gaya maka ita amma ban san ta ba wallahi a karance ne ban san ta ba ban san sahabin ba ban san jakin ba a taimake ni da sunan kabilar da ta fara yin maulidi dan na manta to ya aka yi da ka sani idan karanta kai ka kowa littafin da karanta ba da ka kara karantawa in a kasar ka ji ka kara sin kasar din waɗanda suka fara yin maulidi a tarihi a cikin karni na hudu su ne alfazumiya ba alfatsimiya ba daular ubaidiyya suna kiran kansu da alfatsimiya shi yasa mukan ambace su da wannan amma ba su da alaka da fatima binti rasulullahi sallallahu alaihi ta kusa ko ta nesa mutane ne waɗanda suke bin shi'a batiniya bakar shi'a wanda suke allantar da wasu mutane ba Allah ba sun kafa bakar daula a Masar sun kafa ta al-Maghrib al-Arabi kamar daular Buwayhiya wanda ta yi shekara da shekaru ɗaruruwan shekaru suna gallazawa al'ummar musulmi inda aka gallaza wa dukkan wani wanda yake da alaka da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ko da kuwa alaka ba mai karfi bace suka haramta yin taraddi ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kakkaf a fadin duk inda suke mulki baka isa ka wasu sunan wani sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce radiyallahu anhu ba yanzu nan dan doka zai yi gaba da kai zai awon gaba da kai haka nan suka ta kashe malamai kashe malamai kamar da su yake faɗa a cikin muqaddimar littafin sa tarihul khulafa tarihul khulafa ta sun kashe ya kai ya hawa sama da malaman sunna dubu dubu hudu a zamanin sama da malamai dubu hudu saboda daula ce ta ta'addanci wanda suka yi ta'adda ba kankani ba sai da daular alisul saljuk daular salajika su ne suka karya wannan daula din daular saljukiya daula ce ta sunna wanda kuma mutanen taki ne su ne suka karya su waɗannan al-Qadimiyuna din ko kuma al-ubaydiyuna wannan shine sunan su na gaskiya al-ubaydiyuna mabiya wani abu abdullahi abu ubaydillah abdullahi ibn abi ubaydillah al-qaddah lokacin da muka yi dogon magana akan maulidi din mun faɗi waɗannan abubuwa kasar uku ne in ka samu duk zaka ji a tarihin abin nan da da littattafan da zaka koma su yi maka wannan bayani har ma da littattafan da zaka gaya maka irin yadda da suke yin maulidin a wancan lokaci kamar in ka duba littafin subhul asha na alƙalƙashandi ya ya kawo har yadda suke yin ma maulidin amma mutumin da ake cewa sahibu irbil wani sarki adali a irbil irbil can ne cikin mausul a arewacin arewacin iraki cewa shi ya fara a karni na shida kamar da suyuti ya ambato a cikin littafinsa husnul maqsid wannan magana ba daidai bace kuskure ne wannan shi wannan sarki ya zo ne a karni na shida su ko wadancan tun rayu tun karni na hudu kaga kenan bayan wajen shekara ɗari biyu da fara abu shi ya zo ya kufa don haka ya kufa ne wajen yan shi'a kuma jahili ne shi wajen sarkin ba adali ne jahili ne sai ne jahili zai kawo addini kuma a bishi akai ya halatta in karanta qur'ani ko in yi tasbihi in ce Allah ya kai ladan ga iyayena wannan bai tabbata ba a sunna al'aslu shine dan adam in ya mutu aikinsa ya yanki illa min sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bi alwalid salihun yad'u lahu in ba waɗannan uku ba sai abinda nassi ya zo da shi kamar mutum yayi sadaka wannan nassi ya zo da shi kamar mutum yayi ma wani hajji wannan ma nassi ya zo da shi hujja an nafsika thumma an shuhru ma wannan ma nassi ya zo da shi abinda nassi bai zo da shi ba to ba za ka yi kiyasi ba tunda akwai wani wata hujja akwai wani asul guda ɗaya wanda yake nuna hali. in ba an samu togaciya daga wani nasti ba to ra'ayi ko ba zai ka togaciya a nan ba don haka ba za ka zo kai sallah ka ce sallan nan ka yi ta dan wani ba ko kai azumi ka ce wannan azumin kai wa ana ladan sa wannan duk nasti bai zo akan waɗannan ba don haka magana mafi rinjaye shine za a tsaya akan abin da nasti ya zo a kansa abin da nasti bai zo a kansa ba ba za a kiyasa sa akan wanda nasti ya zo da shi ba domin wannan masail ne tauqifiya ma ishtihadi baya shiga ciki to ni wannan rubutun na kasa gane karantawa karanta su gaya mu mai rubuta wannan kuma yace shin mutum zai iya mayar da zai iya mayar da lissafin watanni daidai da na saudiya ganin yadda kusan duk shekara ake sabawa a wannan kasar to kasar ku za ka yi kokarin a gyara ba zai yi ba ka zauna kawai ka ce ko shi sai ka yi lissafi da abin nan ka ta kokarin a gyara ta hanyar nuna wa mutane kurakuran da ake yi da kuma irin yadda ya kamata a yi wajen a ga cewa an cimma gyaran abu. amma dan magana kurakurai akwai kurakurai game da abin da ya shafi lissafin wata a kasar abu ne wanda duk yadda ka kai ga ga bawa abin kariya wani lokaci sai ka yi wa wanda suke yin bore uzuri sai ka musu uzuri dan a Najeriya kamar yanzu bana a duk duniya mu kaɗai muka yi a sallah duk duniya wanda kuma sunnar Allah ɗaya ce ta hudowar rana da faduwar ta ɗaya ce sunnatullahi wa lan tajida li sunnatihi tabdila sunnar ubangiji ɗaya ce ta hudowar rana da faduwar ta ta hudowar wata da faduwar ta to ba zai yiwu ba a ce sunnar ubangiji a ko ina tana tafiya bisa tsari ɗaya amma a Najeriya ta kare ta kare ta tafi kuma da wani tsari daban-daban ubangiji ba haka ya duniyar ba shi yasa lokacin muna karatu wallahi ina tunawa idan muka faɗi wani abu da ya shafi ganin wata a kasan malaman ma cewa suke ƙarya muke irin dai kana so kawai kai tambayi wani abu ne wanda babu shi ina tuna Sheikh Muhammad Muhammad al ya sha ƙaryata abu a ce a shekara arba'in kasar ku ba a yi azumi talatin ba azumi bai cika ba sha'aban bai cika ba sha'aban bai cika ba ramadan bai cika ba sai kai ba zai yi ba wannan ƙarya kake ba ma zai tsaya na baka ansa sha da ƙarya kake ka tambaya ka yi tambaya mai ma'ana na taɓa jin ayi masa wannan tambaya abin da ya kenan ba zai yi ba kuma ga wanda ya karanta yadda abubuwa suke shi yasa za ga malamai kamar taqiyuddin surki abin nan tajuddin surki afwan cikin littafin sa da yayi na na ganin wata akwai inda yace idan wanda ya nuna ganin wata har ya zama yayi abin da ya sabawa abin da ya tabbata da lissafi aka tabbata ta hanyar lissafi ba zai yiwu ba ana iya sukar tazkiyarsa da wannan duk da cewa malamai sun ce ana tabbatar da wata ne ta hanyar gani amma in ya kawo abin da ba zai yiwu ba a lissafi ya wakana to ana sukar tazkiyarsa adalarsa a ce to kai wannan ba adali ba to ta yiwu a kamar najeriya gari kasa ce mai faɗi musamman inda mu muke tafiya akan gani ɗaya wajen ɗauka da gani ɗaya wajen ajewa za ka samu a wani gurin binciken shaidu ana tsanantawa kamar yadda na samu shaida a nan kano ana ana bin abin da tsantsauri akan tsare mutum har ma ya faɗi ta yaya ya ganshi da kusur wanda ya ganshi ta wani bangare ya ganshi Don duk wannan abu ne da tela sai an yi wannan tambayoyin saboda akwai ta inda wata yake huduwa akwai ta inda baya huduwa akwai yadda yake tsayuwar to ta nan akan iya gane wanda kawai kawai ne ɗan rikici ne kawai ya zo ka muku rikici musamman ma akwai jita-jita ta wasu jahilan malamai da suke yada wata magana cewa wai duk wanda ya ga wata aka yi azumi da ganinsa to duk wanda ya azumi a wannan shekara yana da kamasho a ciki wannan ta sa jahilai su kuma su ga su ai bara shi ya yi ƙarya ko musamman ma ya san cewa 29 din nan ba a wuce shi Sau aka sai ya je kawai da 29 ta yi sai ya bulayi layi shi a yi azumi da ganinsa to in wata jihar ana tsananta wasu jihohi kuma gaba a tsanantawa kuma ko ina aka ba labarin aiki ake daga nan ba a ba a cewa ai ta jiha kaza babu wani to kaga dole ne a samu yanzu in kaga yadda kasar Saudiya suke bin abin za ka yi mamaki suna suna da kwamitoci kuma na alkalai wanda har har majalisar alkalai ta koli gaba ɗaya wanda manyan malamai da a cikinta suna cikin kwamitin ganin wata saboda haka in wannan ya ce ya gani sai an je gaban wannan sai an je gaban wannan sai an je gaban wannan kafin a fito a a shelanta wa mutane shi yasa za ga wata shekarar an yi talatin wata shekarar an yi ashirin da tara kamar yadda manzo Allah ya ce asharu hakaza wa hakaza to mu asharu hakaza saboda haka kokari za a yi abin nan a yi kokari a gyara ina tunawa akwai shekarar da dan uwa Sheikh Ja'far Mahmud Adamu sai tutu akan wannan kuma yana da gaskiya aka bi aka kalallame shi dai ya haƙura to filan abubuwan suna tafiya a haka nan gaban wani yana tutsun ba za ka ba za ka matsa masa ba shi yasa ni ban cika kautatawa ba akan wannan ban cika kautatawa ba saboda wasu ne suka bata abu da haka in ka kai barna ka bata abu wani kuma ya zo shi ma ya tashi barbabiyar ko wani menene shi za ka matsa masa kuma waɗannan kai shiru ka kyale su kaga ko dai a gyara duka ko kuma kamar kowa ya yi abin da yake gani ya fi nutsuwa kawai Allah madaukakin sarki ya samu dace ban ce baka babu wannan ba na ce ana faɗar wannan amma ba haka bane ba wai ban san wannan ba wannan shine ma fi shahara shi yasa a dinnan aka yi ba da ansa daya duk da wani ya ya yi jara'a wannan shi ya fi shahara amma kuma an ka tsaya ka kalli maganar ba haka bace ba wai na ce ba wannan bane maganar rantsarwa da da me kace sai a ya ci zaɓe a rantsar da shi a bashi alkur'ani ya riƙe to a yawanci kalmomin da ake faɗa ba rantsuwa ba ne ba wai ya rantsa da Allah yake cewa ba kawai da ya riƙe qur'ani ne shi yasa ai suke cin dukiyar jama'a dan su san ba rantsuwa ba ce kuma ita amana ko ka rantsa ko baka rantsa ba in ka ci ta Allah zai kama ka akai wannan rantsuwar da ita da babu duk ɗaya ne ubangiji ba kyale ka zai yi ba inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha ya ayyuhal ladina amanu la takhunu allaha wa rasula wa taqulu amanatukum antum ta'lamun ubangiji ya haramta don haka ko karanti me sai an tawo karanti? ai ana rantsuwar kuma suna cinye kuɗin saboda ka san mata ba dan ya zo ya rantsuwar ba zai hana ci kuɗin ba haka ko ya rantse ko kai ya rantse wannan amana ce a wuyansa kuma ubangiji sai ya tambaye shi akan wannan amana da aka bashi in ya ce ubangiji sai ya tuke shi ya masa wannan tambayoyi me yasa ya ci dukiyar ko bai rantsi ba don haka kawai rantsuwa ce ana yin wasu da bible a ce to ku musulmi ne ku riƙe qur'ani kawai wani protocol ne amma ba baya canza baya canza wani abu la yuqaddimu wala la yu'akhir Muhammad ibn Sa'id yana da sunaye sun fi ɗari saboda saboda saboda barnarsa ta haka duk masu son su boye barnarsa sai su sa masa suna daban wani ya kira shi Muhammad ibn Sa'i wani ya kira shi Hisham wani ya kira shi sunaye daban-daban duk kuma mutum ɗaya ne amma abin sunan da ya fi shahara ke da shi kenan Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi wallahi ban ji ba sosai mutum ne man man mata wa alaihi siyam sama an waliyu hadisi ne sahihi muttafaqun alaihi a cikin bukari da muslim amma yadda wasu ruwayoyi suka nuna siyamun nazir ne azumi ne na bakance ba azumi na farilla ba azumi na bakance ka gane ya mutu ya yi bakance zai yi azumi kaza don haka sai a tsaya akan abin da nassi ya zo da shi nassi ya fassara hadisi, cewa azumin bakance ne ba azumin ba azumin ramadan ba shi yasa baka ji na faɗi shi ba eh. hudu ba wace hudu ba ce ake wa yara sun haife su akwai tahnik eh. akwai kuma abin da ake faɗa na kiran sallah a hannun da kunnan dama ikama a kunnan hagu wanda kuma duk hadisan wannan ba su inganta ba Za ka babu ikama la kunnan la la la a kunnan hagu la a kunnan dama tahnik kuma wannan tabarruk bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan khususiya ce tashi saboda haka kai wani ya sa wani damino ya sa wa danka wannan baya da asali annabi yayi amma abubakar bai yi ba umar bai yi ba usman bai yi ba in albarka ne sun bika albarka inda a ce sun fahimci cewa abin kowa ma na iya yi to ya kamata su ma su yi a kai musu yaya su yi ta tattaune-taune suna samu sadin eh ai masa addu'a Allah ya raya eh ya tauna wani abu ya sa mata a shi <laughs> eh. to shi kenan mu tsaya nan